Call action. Action! Ƙarya kake. Daga taimako? Peacock ya zan ma. Ka daina cika shi. Kaka cika da ba. Kai. Mu je. Mu je mu je. Akwa. Peacock. Action! Ƙarya kake. Kai maƙina ne. Kai maƙina ne. Na lura kana shiga mun rayuwa da mummunan nufi. Na lura kana shiga mun rayuwa da mummunan nufi. Daga taimako? Daga taimako?

action Barasa me da ni ce fadila wacce aka kama a gidan ranar da babana ya amince zai afuwa. kina kuka ba suna na fadila to ba ga kukan ba. suna na fadila ni ce wacce aka kama kamal a gidanmu lokacin da babana ya ce ya zo neman aure na wajensa shi kenan pick up action sunana fadila ni ce wacce aka kama kamal a gidanmu lokacin da babana ya amince ya zo neman aure na gidanmu ke ke ce dama fadila bari ga mu kikan ƙara ganki da shi kar ki kara neman sa kar ki zuwa nan neman sa Allah ka yi

gata a sabon ki dai dace kin yi mun sata ban so ai mun kwace raliya raliya raliya kyasa maza ki kyale ne san ki yayi nisa da so ki kange ne jama'a assalamu alaikum da farko dai suna na nura shela kamar yadda ku sani jarumi a cikin wannan shahararren fim din mai suna a rashin sani wanda na fito a matsayin kamar. um, da farko ina miƙa godiyata ga allah subhanahu wataala sannan ina miƙa godiyata da jinjinata ga dukkan masoya musamman masu bibiyan mu a shafukan mu da masu kallon irin mu musamman akan wannan aiki da muke ɗora mai suna a rashin sani muna godiya Allah ya saka da alkhairi kuma Allah ya biya muku bukatunku na alkhairi sannan abin da ya sa ne muku wannan bidiyo masoyana shine mun samu dan matsala kaɗan mun samu dan tsaiko matsalar ko ita ce wannan satin ba za mu samu damar ɗora muku aiki ba sakamakon jarumin da ya fito a mahaifina wato sani sk kun san shi to wallahi allah ya jarabce shi da rashin lafiya dan yanzu wallahi wallahi zancen da nake muku yana gida a kwance bashir lafiya kuma ina mai tabbatar muku da cewa rashin lafiyar serious bashir lafiya na kwance saboda haka shi ne dan sa ba za mu samu damar dora muku wannan fim din ba amma ba da next week ma'ana satin sama insha Allah za mu dora muku shi kamar ah, kuma za mu ci da kayatar da ku kamar yadda muka saba saboda haka muna neman addu'ar ku dukkan masoya da ku taya mu addu'a ubangiji Allah ya tashi kafin wannan bawan Allah Allah ya bashi lafiya sannan kuma ina misar muku cewar a wannan fim ɗin da muke ɗora muku kullum muna samun ci gaba ta bangaren ku da irin comment din da kuke ba mu muna jin daɗi ubangiji allah ya saka alheri hakan ne yasa muke samun damar karfin gwiwar yi muku abubuwa da suke gamsar da ku kamar yadda kuke faɗa sannan kuma <clears throat> abinda abu na uku shine akwai mutanen da suke korafi akan cewar fim ɗin nan yayi kaɗan to saboda haka muna baku ku haƙuri insha Allah kamar yadda muke baku ku haƙuri dai muna sake baku ku haƙuri da ku haƙuri za mu ci gaba da ƙara muku mintuna saboda ku samu gamsuwa saboda kukan kun ce shirin yana muku kyau to alhamdulillah insha Allah dagwas takwas nan bai kyawun kwalliya ni daga baya ke na hango bai dole na dan na kamo cikin rai zuci duk na da mu. wadda ta ki sun gamu ba wadda yanzu sai ke eh, zuciyata zan duka na tabbakas kin shiga rayuwata saurare ni karki damu ta yan bakin ciki mu ran aure a yau kamu ba wata kin biya sai gidan sarki dan sanda ke rubon kulki daɗin bacci cikin shi ke sa a yi mafarki na zama taka karka da mu za su mace silar ganin mu gobe a zaman togawa ki salatin manzan Allah kin gama mu komai Allahumma salli ala Muhammadu Rasulillah nai salatin manzan Allah yayi madadin komai Ee mai kyawu da kwallo indiya har da saudiya cikin najeriya ƙasa kar da ƙasa ni dai na dimo na rike san ka karkada mu za na sanar da dangin mu kar da su ba da Wannan ƙayataccen shiri zai dinga zuwan muku ne a duk ranar Laraba da misalin ƙarfe 8 na dare. A tashar mu ta Shela Hausa TV 24. ku danna subscribing sannan ku danna mana ƙararrawa domin sanar da ku lokutan da muke ɗora ƙayatattun shirye-shiryenmu a tashar mu ta Shela Hausa TV 24.